أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الخطبة قائما باي ما بيان أكن يوم خطبة أيه wa kala anas anna zai ce bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya hudu qa'iman wata rana manzo Allah shi na hudu ba tsaye fil istiqa'i ga ga ainihin roƙon ruwa حدثنا عبد الله بن حدثنا عبيد عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance ya haɗu bu shi na hudu ba tsaye sun mai kaudu sannan ya zauna sun mai ƙumu sannan shi miƙe kama tab'alu na al'ana tamko da kuka yanzu wannan ya guri kenan hudu ba ana ta tsaye waƙar na fal ulama wa ma sun yi saɓani fil hudu ba ka'iman akan yin hudu ba tsaye wa ƙala malikun wa shafi'iyu da imamuna malik da shafi'i suka ce ya haɗu bu ƙa'iman zan yi hudu ba tsaye wa ƙala abu hanifa shi kuma abu hanifa ya ce in sha'a haɗa ba ƙa'iman wa in sha'a haɗa ba jalisan in ya so shi hudu ba tsaye in ya so shi hudu ba zamne amma dai abinda jumhurin maluma sun ka tafi ko kuma jullu ahlul ilmi mai yawan maluma sun ta akan wajen cin yin hudu ba tsaye akan ta imamu na mali ya ta akan yin wajen cin hudu ba tsaye yace wanda ya hudu ba zamne ya munana amma kuma ha'in an kai sallah kuma sallah ta yi babun yasta kabilu imamu alqauma babun ya saƙabilu al'imamu alƙauma wasu ƙibadun nati al'imama idan haɗa ba babun wannan babi na ya saƙabilu al'imamu liman na huskanta alƙauma mutane lokacin hudu ba ta yi wasu ƙibadun nati al'imama da huskantar mutane su kuma su bibi limami idan haɗa ba lokacin da yake hudu ba wasu taƙabala imnu umara wa anasu radiyallahu anhum al'imama wasu taƙabala imnu umara abdullahi imnu umara watan ya fuskanci al'imama limami wa sun haka nan ana Allahu anhu ya huskanci liman lokacin da liman ke hudu ba abdullahi bin umar ya kasance wata in ya shigo cikin masallaci shina na fili in shina nafila in liman ya shigo zai bar nafila ki huskanci liman shi ma ana Allahu anhu ya kasance haka shina huskanta liman lokacin da liman ke hudu ba shi ma liman zai huskanci mutane lokacin hudu ba ta kenan hadasna hadasna mu'azun fadala qala hadasna hisham huwa ad-dustawi an yahya huwa ibn abi kasirin an hilali ibn abi maimuna qal haddathna ada ummu yasarin annahu sami'a ya ji aba sa'idin al-hudriya qal abu sa'idin yace inna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jalasa ya zamna za ta yi wa wata ranar allah mimbari akan mimbari wajen na hau da mun ka zamna gehe ne watan wasu kabar nahu kenan muka fuskance shi wannan ita hujja ta abu hanifa akan cewa ana hudu ba zamne dan abin da ce nan ga jalasa za ta yi min ala bari manzo Allah ya zamuna wata rana akan minbari wa haula da mun ka zamna gehe ne muka zamna gehe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jalasa ala bari ya gudu lokacin hudu bana maluma suka ce a'a ya zamna akan mimbari akan wata hudu wadda ba ta jimu'a ba hudu ba jimu'a kan manzo Allah tsaye shi kanta sannan cewa wajen na haula hum ka zamna gehe ne wannan shi na bilintar da cewa a shekin da suka zamna gehe manzo Allah suna bibin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi Allah bin tunda suka ce wajen na haula muka zamna gehe ne wannan ita ce hujja ga Abu Hanifa aka ana ba zamne sannan hujja ta ta biyu da shi da wasu suka ce ana hudu ba zarni sun ta akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mata watan muri gulamaki ki hori yaron ki annajara. wanda ya kasance kafinta na ya amalu li a awadan ajlisu alaiha ya amalu li a awadan shi mini ainihin a karaga ko kuma shi mini a mimbari wanda kasance zan zauna a kanta lokacin hudu ba ajalisu alaiha zan zauna a kanta to cewa dai ajalisu alaiha sun tsamna a kanta wannan abu hanifa ce wannan ya gudu kenan hudu ba zaune aka yanta ana ana hudu ba zaune kenan sun da ce ajalisu alaiha wanda kasance zan zama a kanta wannan shine hujja sai ta malama sun kace a manzon Allah ibn shikamihi nan ga muri gulamaki an najara ya amadu li a awadan ke hori yaron ki wanda kasance kahin ta nashi yi mini mimbari a jalisu Allah ya hawa da zan zauna a kan ta in fara hudu ba haka nan kuma in fara hudu ba ni hudu ba guda kuma zan koma in yi zaune a kanta wannan kenan suka ce sannan bayan wannan